abokina kai ya kwana biyu abubuwa wallahi abu ne sai godiya wallahi yanzu kai ka san wani abu na zo wurin nan fa ban ganka ba na koma na ce to ina ka shiga mulkin tsoho ne kawai yake aiki ba eh lalle dai ka ya garin ya jama'a a ah, lafiya kalau ya suka ji kuma ka san wani labari ma wai mutumin nan fa an sako shi yaushe aka sako shi jiya jiyan nan aka sako shi fa jiya jiyan nan aka sako shi wallahi aka sako shi kai amma ko barawo bai ba kasa da ga mutumin nan ya ke a'a mutumin ka Allah sarki amma gaskiya abokina ban ji daɗin abun nan da aka yi maka ba ko ba za a bar mutum ya zauna lafiya ba ye kai dai kawai ka huta Allah Allah shiri an kai mai saboda an ga ina zaman banza bana da sana'a kawai shi ne kawai a ni na san shi za haba mana ai ba sai karan rande ba mu mun sani a kadaran ta faɗo ma ai ba yanda za ka kai wallahi abin da ciwo haka kawai an zama bata min suna haba kai fa da kake ganin kaɗin nan kai dan ƙareren ɓarawo ne haka mutanen gari suke faɗi amma ni abin yana so samu rai yana mun ciwo saboda ni na tabbata na tabbata kana da wadatar zuci na daɗe ina mamaki da naji an ce an kai shi gidan yari hello ka ƙara so ne to don Allah ka dan dakance ni ina zuwa ina zuwa yanzu nan yanzu nan da Allah ku jira ni ina zuwa saboda an kira ni yanzu yanzu to to sai ka eh, ku jira ni da Allah ina zuwa sai ka eh, da Allah ina zuwa yau kai mutum sai Allah kalli fa yanzu mutumin nan abin da yake ta faɗa mana barawon banza barawon wofi ya zo yana wani murere cewa mutane da wata mummunar fuskarsa ni abin ya ban mamaki saboda tsabar rashin kunya bawan allah na har cikin ido na ya kalla ya ce min bai taba sata ba mutumin da an sha kama shi da kayan jama'a dumu dumu a hannu kuma ya ce bai taba sata ba kai dai ka kyale dan banza wai tsabar yare na mana hankali mu zai maida wa yare dinga ga mana irin wannan magana an ga mutumin nan okay haka ne ai ai bai kamata a ringa wa mutane sharri ba bayan Allah na gara ringa daukar su ana kai su gidan yaro saboda an cuce su ana zaluntar mutane a'a ka duba ka ga bawan Allah nan ba su da lahi me me wadatar zuci a ringa wa mutane sharri bayan Allah ba su jibu ba su gani ba a ringa kama su bayan Allah ba su jibu ba su gani ba ba ringa sanin da zuwa wallahi faɗa nake akan abun nan da ya faru wannan wace yarinya ce wannan ai Khadija ce ita ce ta girma haka wallahi Khadija yawa marki lafiya lau barawo eh Khadija waye ga miki shi barawo ne kai na ji ka ji wannan magana baba yanzu na ji kuna cewa shi barawo ne